Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, ashirin da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za ku iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan a ko da yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 26 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. shugaban amurka donald trump da mai bayar da shawara ga kasar kan harkokin tsaro sun nuna saɓanin ra'ayi kan girmar barazanar da kasar koriya ta arewa ke yi a yanzu tawagogin wakilan gwamnatin venezuela da 'yan adawa sun sake komawa norway don ci gaba da tattaunawa sannan yau lahadi ake muhimmin zaben majalisar dokokin kasashen kungiyar tarayyar turai wanda zai yi matukar tasiri kan ra'ayin rikau da na sassauci a nahiyar kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan jamhuriyar Nijar na nuna damuwa game da jan kafar da ke tattare da ayyukan hada kundin rajista da za a amfani da shi a zaben shekarar 2021. Amma hukumar zaɓe ta Seni ta tabbatar da cewa komai zai gudana kamar yadda aka tsara. sannan za ku ji tattaunawar da abokin aiki na ibrahim almasi garba ya yi da wani tsohon jami'in tsaro a nan amurka kuma madakin saminaka wato alhaji garba suleiman kan taɓarɓarewar tsaro a najeriya daga bisani muhammad hafiz baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya tanar kifa amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran, shugaban Amurka Donald Trump da mai bayar da shawara ga kasar kan harkokin tsaro su nuna sabanin ra'ayi kan girmar barazanar da Koriya ta Arewa ke yi a yanzu. A wani saƙon Twitter da ya turo daga birnin Tokyo da safiyar yau dinnan Lahadi, Trump ya nuna ja da bayanin da John Bolton ya yi, wanda kwana guda gabanin nan ya gaya ma manema labarai cewa shakka babu gwada wasu makamai da koriya ta arewa ta yi kwanan nan ya saba ma kudurin majalisar ɗinkin duniya kalaman na baltan shine karan farko da wani babban jami'in gwamnatin amurka ya ayyana gwaje-gwajen makaman da koriya ta arewa ta yi a matsayin saba kudurin majalisar ɗinkin duniya koriya ta arewa ta harba wasu ƙananan makamai da suka tayar da hankalin wasu daga cikin jami'an gwamnati na da kuma wasu mutane amma banda ni in ji trump a saƙonsa na twitter tawagogin wakilan gwamnatin venezuela da 'yan adawa sun sake komawa kasar norway don ci gaba da tattaunawa da zammar warware dambarwar siyasar kasar ta kudancin nahiyar amurka kasar norway ta ce za ta jagoranci tattaunawar ta wannan satin madugun 'yan adawar venezuela juan guaido wanda shine kuma shugaban majalisar tarayyar kasar ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa a farkon wannan shekarar bayan da majalisar dokokin kasar mai wato rinjayen 'yan adawa ta ayyana cewa shugaba nicolas maduro ya sake cin zaben ne ta hanyar magudi guaido na samun goyon bayan amurka da wasu kasashe hamsin a matsayin shugaban kasar venezuela na halas to sai dai duk da haka ya kasa kawar da shugaban na venezuela mai ra'ayin gurguzu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc an kai kololo a batun muhimman zaɓukan nan na majalisar dokokin ƙungiyar tarayyar turai a yau dinnan lahadi yayin da ƙasashe 21 mambobin ƙungiyar ke garzayawa rumfunan zaɓe da ake kuma bayyana sakamakon da ke da matukar tasiri a fafatawar da ake yi tsakanin ɓangaren masu ra'ayin riƙau da ɓangaren masu ra'ayin haɗa kan ƙasashen turai. bangaren 'yan ra'ayin riƙau masu kishin ƙasa da ke son a rage yawan baƙin da ke shigowa turai a kuma bayar da iko ga irin wannan wato na irin wannan al'amura ga gwamnatocin ƙasashe zai samu ƙarin kujeru ga dukkan alamu ko da yake ana kyautata zaton manyan jam'iyyu za su ci gaba da zama masu rinjaye a wannan majalisa mai kujeru 751 da ke da zama a brussels da kuma strasbourg ministan cikin gida na kasar italiya mai tsatsauran ra'ayin rikau matteo salvini wanda ke jagorantar jam'iyyar league party yake kuma kokarin hada kawunan masu ra'ayi irin nasa a fadin turai shine kuma ke jagorantar masu kokarin bijire tsarin da ake bi yanzu dubban 'yan fursuna a kasar turkiya sun kawo ƙarshen yajin cin abinci a yau ɗinnan lahadi wanda suka shiga yi don su matsa ma gwamnati lamba ta kawo ƙarshen ware madugun 'yan gwagwarmaya da makami abdullah ocalan shi kaɗai a wani sashi na fursunan tsibirin imrali da safiyar yau lahadi lauyoyin ocalan suka karanta wata takarda daga ocalan ɗin ta kiran da a kawo ƙarshen yajin cin abincin sau biyu a wannan watan kasar turkiya ta bar ocalan dan shekaru saba'in jagoran haramtacciyar kungiyar kurdawa yan gwagwarmaya pkk ya gana da lauyoyinsa hannun wato bayan da ta yi hannun tsawon shekaru takwas wata kotu a kasar iraki ta yanke ma wasu 'yan asalin kasar faransa uku hukuncin kisa bayan da aka same su da laifin shiga kungiyar isis su ne na farko cikin 'yan asalin ƙasar faransa da aka yanke wa hukuncin kisa ana hanzarta yin shari'ar ɗaruruwan mutane a akasari 'yan ƙasashen waje waɗanda aka damƙe su bayan da daular isis da ke siriya ta faɗi Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. wasu 'yan jamhuriyar niger na nuna damuwa a game da jan kafar da take tattare da ayyukan hada rajistar zaɓe da za a yi amfani da su a shekarar 2021 amma hukumar zaɓe ta seni ta tabbatar da cewa komai zai gudana kamar yadda aka tsara wakilin muryar amurka sule mummini barma na da cikakken rahoton wasu jaridun makon jiya ne suka ruwaito cewa ana fuskantar jan kafa wajen soma ayyukan hada kundin rajistar da ake sa ran amfani da shi don gudanar da zabukan 2021 lamarin da suka ce ya damu gwamnatin niger wace ta hanyar ministan cikin gidan kasar ta ja hankulan shugabannin kamfanin na kasar faransa akan bukatar su farka daga barci mafari kenan bangarorin biyu suka kira taron manema labarai don fitar da jama'a daga duhu aladuwa amada shine mataimakin shugaban hukumar zaɓe ta seni kun san abu ne wanda mai sarƙaƙiya dole sai an yi takatsantsa muna bukata aƙalla mutum dubu bakwai wanda za su taya mu wannan aiki shi ya sanya sati da ya huce kun shaida akwai rikirtamar wanda aka fara a nan yami kuma yau da sahen nan an buɗa na biyu wanda za a ɗauki mutum dubu eh, shida da ɗari biyar aiki ne wanda a nijar wannan gamin ne aka fara shi kenan ban mu da kwarewa sosai bisa wannan aiki shi ya sanya don ku muka nema ina kamfanin da ya kware shi ma wakilin kamfanin jamalto na kasar faransa jean-michel dautrieve ya ba da tabbacin cewa komai zai gudana a kan lokacin da aka tsayar saboda haka batun saba alkawali bai taso ba a bisa la'akari da irin darussan da suka koya a yayin gudanar da irin waɗannan ayyuka a ƙasashe da dama na afirka euh, miliyar ko biliyan 20 na sefa ne ake bukata domin gudanar da aikin hada wannan kundi da ake ganin zai taimaka a toshe dukkan wata kafar magudin zaɓe a ra'ayin wasu 'yan kasar rashin cika alkawali daga bangaren nijar ne ya haddasa tsaiko wajen soma wannan aiki abinda hukumar zaben kasar ta ce ba gaskiya ba ne wajen harkokin kuɗi babu wata matsala a ban su daidai maraji kashi talatin bisa kashi ɗari da lokacin ya zo ma gwamnati ba ta yi wata wata mararan kuɗi miliyar biliyar da 'yan ka ta ba mu muka bashi daga nan zuwa wata uku ne zan mu biya wasu kuɗi wanda ake cema dezem tranche su ma miliyar uku ne da 'yan gwamnati ta zuba su cikin wani kwanta a besiyawo wanda da lokacin ya yi kawai zuwa zami mu dauka mu ba shi manto. masu rajin kare demokradiyya irin su abdu alhashi idi na kungiyar fscn na gargadin gwamnatin nishar akan maganar daukar matakan da za su ba da damar shirya zaɓuɓɓukan da ke tafe cikin kyaukyawan yanayi muna jan hankalin gwamnati kullum muna kiran shugaban ƙasa ba a wasa da zaɓe zaɓe ba kayan wasa ba ne rikicin afirka tushen shi zaɓe kenan ya kamata a ɗauki dukkan matakan da ya kamata ba wani dogon turanci ba ne a ɗauki matakai abin ya ƙare a cikin ka'idar da aka ce a yi. a watan yulin 2020 ne ya kamata kamfanin jemalto ya damƙa wa hukumar zaɓe ta seni kundin rajista da katocin zaɓe kamar yadda yake a rubuce cikin yarjejeniyar da suka saka wa hannu a farkon shekarar nan ta 2019 a yayin wani bikin da 'yan adawa suka ƙauracewa saboda a cewarsu hukumar ta seni haramtacciya ce. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. a ci gaba da kawo muku rahotanni da suka shafi taɓarɓarewar tsaro a najeriya mun tattauna da wani tsohon jami'in tsaro a nan amurka kuma madakin samunaka wato alhaji garba suleiman wanda muka fara da tambayar sa bambancin aikin 'yan sanda a nan amurka da gida najeriya sai ya ce Salamu alaikum masu mu. a wannan lokaci. Sunana Alhaji Garba Suleiman Krako, madakin samunaka. To, um, a hakikanin gaskiya bambancin da ke tsakanin wato al'amura na harka ta aikin tsaro da da ɗan sanda a nan Amerika ya sha bamban da na munanan a gida a Najeriya. Ɗaya daga cikin dalilai kuwa shine wato a nan ɗan sanda ana bashi. kaya na aiki wadatattu wanda suka hada da tun daga kan uniform har takalmi. Mm. Banda wa'annan za ka ga akwai su da makami mai amfani wanda yake a lokacin da za a yi amfani da shi. Idan na tiya gas ne, idan na tezi ne wanda yake ba kashe ka za a yi ba ba ka an aka fesa maka shi nan za ka faɗi sume. Mm. To duk wayannan abubuwa ya kamata a ce mu 'yan sandanmu a gida an yi musu shi ba wai a nan ina ce ba su da shi ba ne suna da shi hakikanin gaskiya bai isa ba kuma na san akwai lokacin da shi ministan tsaro na gida interior minister abdurrahman bello dambazau ya yi ta kokarin yadda za a inganta wannan kayayyaki nasu da uniform da wane ne kuma an yi daidai gwargwado iyaka na wanda gwamnati za ta iya a wannan lokaci a halin yanzu 'yan sandanmu na najeriya suna bukatan a ƙara yawansu bayan ƙara yawansu a rika tura su training amerika ne ingila ne da ofisoshinsu hatta wanda ma ba yi da wani mukami a rika tura su suna gano yadda za su rike wato handalin yadda za su sarrafa ta'addanci su maganinta da sauransu mm. a kayayyakin aikin nan equipment ɗin da muke magana yanzu misali daga hanyar abuja zuwa kaduna an ce gashi wani ya tare hanya suna fashi to in dai ba wayarsu za su yi amfani da shi ba kayayyaki irin na na'urori masu kai da bayani nan da nan hmm. ya kamata a inganta musu shi a ƙara musu shi da kuma makamai wanda yake wanda kamar wanda su masu ta'addanci suke rike da shi duk a mallaka musu hmm. to sannan kuma a lura da e, wanda yake duk wani abubuwan ba ina ce ba a yi ba ne kaga asibiti na 'yan sanda na ga akwai wani a abuja wanda ke za a rika lura da iyalinsu da 'ya'yansu in ba lafiya da makarantunsu a bariki kuma a gyara musu barak mm. polis barak a gyaggyara musu to ma dan sanda ya samu kwanciyar hankali mm. to zai aike sadaukar da kanshi To da ka yi magana game da abubuwan da ya kamata a yi saboda 'yan sanda su ji daɗin aikin su su samu karfin gwiwa. A ɓangare guda kuma akwai batun yadda ake ɗaukar su aiki da wasu ke ganin an kauce ma abubuwan da ake a zamanin da ta yadda sai an tuntuɓi sarki kafin a san irin mutanen da kamata a ɗauke su 'yan sanda saboda su kare yankin kana ganin idan aka koma kan eh, tsohon tsarin eh, abin zai yi fa'ida fiye da eh, halin da ake ciki yanzu to ka almasi duk masu sauraron mu za su fahimci cewa sarakunan mu nan fa da muke ganin kamar ba su da wani tasiri a abubuwan da ke faruwa a najeriya suna da babban rawan gani da za su taka kuma bayan wannan ah, rawar gani da za su taka mahimmancinsu yana da yawa fiye da yadda muke zato masu mu saboda sarakunanmu da masu angoninmu da dakatawanmu wato su kansu wa'annan informant ne wato mutane ne wanda za su rika ba gwamnati ah, sirri da abubuwan da ke ɓoye oh. na 'yan ta'adda saboda haka idan an zo ɗaukan 'yan sandan nan ko civil defense duk wani abin da ya shafi force wato harka na tsaron dukiyar mutane da lafiyarsu da ransu sarakunan nan fa su za a koma musu local government ne a gari ne a ƙauye ne shi sarki da mai anguwa sun san wane dan gidan wane ne mm. na kirki ne ba na madaki uh, yaya batun ɗaukar ɗan sanda ya aiki a yankin da isani uh, kana ganin idan aka yi haka aka hada da 'yan sanda na tarayya abun zai fa'ida eh. kuku kawai a ɗau 'yan sanda. gaske mm. ibrahim wato duk masu saurare fa suna jin mu abin da nake so mutane su fahimta shine shi fa yanzu misali sarki an ba shi hakkin cewa ana so za a ɗauki a local government ɗin ko za a ɗauki 'yan sanda mm. ashirin kawai sai dai ka ga a'a wai a ce mutum ya je karɓo wata takarda ya nuna cewa shi indijin ne na wurin in ya karɓi wannan takardar shi kenan zai apply a ɗauke shi ba a san shi yaron nan da aka je aka ɗauke shi na kirki ne ba na kirki ba ne kamata ya in an ɗauki ma ɗan sanda a wannan gurin shaki mm. fa yana ƙauye sai dai tsoron hukuma mm. saboda haka idan aka ɗauki yaran nan sarki da masu anguwa sun san dan wane ne jikan wane ne amma barci a wannan lokal gamar nasu ya aiki in ya tsaya ya sadaukar da kanshi ya aiki ya ma mutanen shi aiki ne ya ma yan uwan shi wan shi kanin shi uwar shi abokanansa aminansa su ya zama aikin nan to an dauke yaro an kai shi inugu an dauke shi aikin police an kai shi inugu saboda kada da kai shi inugun nan ba wani abu ya sani da inyamuran nan ba ko kuma ba ya san al'adarsu ba ya san kalcansu ba ne ba ya san shaidanin garin ba ne sannan a ɗauko wani daga can wajen ƙasar yamurai a kawo shi a ce ya zo nan ko kuma daga can ƙasar yarbawa an kawo shi arewa a ce doka ya aikin ɗan mm. sanda bai san mutanen ba bai san al'adarsu ba bai san su ba saboda haka a nan kaga shi duk wani abin da ya faru ma sai ya buris ba ruwan shi ku je ku ci kanku kana son a gwama su saboda abin zai fi shi ko ya kake ganin wani da gaske mm. saboda kaga ko a nan america misali kaga na aiki da boston housing police ne mm. ba a kai ni can wata anguwa ba anguwar da nake nan aka aje mu hmm. saboda mun san duk gidajen da ake wane ne gida ne suke sai da kwayoyi hmm. na maye hmm. wani gida ne suke wani ah, iskanci na karuwanci gidajen da ake da shaidanu a nan duk mun sani saboda ka da zaran wani abu ya taso nan da nan za mu ce nan gida kaza ne sai a enforcing a tafi Alhaji Garba Suleiman madakin Saminaka kenan kuma tsohon jami'in tsaro a nan Amurka. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha-takwas na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballe lake jagoranta. A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za ku ji ci gaban tattaunawa da General Muhammadu Buba Marwa mai murabus wanda shugaban Najeriya ya naɗa shi a matsayin shugaban wani kwamiti da zai ba da shawara kan yadda za a kawo saukin matsalar shan miyagun kwayoyi a tsakanin al'ummar ƙasar musamman ma matasa sannan ya mika masa rahoto kan yadda za a magance wannan lamari ya kuma bayyana abin da kwamitin ya gano tun bayan da suka fara aiki kusan watanni shida da ƙaddamar da shi. wakiliyar mu madina dauda wacce ta yi hira da shi ta ci gaba da tambayar shi kamar haka kun zazzagaya jihohi ne gaba daya wajen binciken ku eh na farko abin da muka da muka fara aiki muka nemi rahoto-rahoto wato rahotannin irin kwamiti-kwamiti da suka zauna a baya game da wannan lamarin sannan muka gayyaci sanannu experts kenan su psychiatrists association da pharmacists association na na ƙasa da shauransu makamantansu haka duk an zama da su a nan mun ziyarci shugaban ndla e shugaban nafdac shugaban custom shugaban 'yan sanda su ne kamar enforcement agencies wanda za su tilasa hana wannan abun kuma a kama masu yi hukunta su to duk mun zauna da su mun yi wannan a nan sannan muka shiga jihohi muka shiga jiho kuma duk jihar da muka shiga zamu nemi karamin hukuma daya ita ma mu zauna da da ita eh da mutanen shi da kuma kaman kauyuka eh, haka eh, ba za mu gato kunan naku gari ta yaya kuke fama da wannan lamarin wani hanya kuka bi kuna samun nasara ko babu sai mu yi wannan tattaunawa da su mu kuma mu nuna musu mafita suna ba da shawara kuma ba za a rasa tsintan wani abu ba a cikin maganin da muke tare da su to duk wannan daga baya za mu zo mu hada report mu mika ma shugaban kasa to a garin bincike-binciken naku kun gano inda waɗannan kwayoyin ke fitowa su shigo cikin ƙasa najeriya yanzu a najeriya masu shan kwaya sun kai miliyan goma sha biyar masu sha amma ba wai su ne wato kamar addicts ba ba lalle lalle eh, addicts ba ne addicts din miliyan uku ne to ciki abubuwan da ake sha wajen miliyan eh, goma sha biyar to miliyan goma suna shan cannabis wato wiwi sashen miliyan biyar shine aka raba su tramadol su codeine da da wa'annan to wasu daga cikin wannan kwayoyin ana kasu ga kasashen waje ne wasu kuma kamar cannabis ai a nan kasan ake shuka su a yi amfani da su so duk wannan muna sanin da su namu kwamiti mun je port na wato eh, inda jiragen ruwa suke isowa a lagos mun je na lagos da na kano da na nan abuja kuma mun je sarari ma iyakan wato tsakaninmu da niger muga yadda eh, wasu suke shigowa da da wannan miyagun kwayoyin to duk mun bi wannan kuma abin da ya rage shi ne a tabbatar da yadda za a sa wata hukuma musamman wanda za ta tono asiri masu shigo da wannan kayayyakin mu su a hukunta su kuma a hana da wani miyagun kwayoyin wanda kuma ake yi a nan kasan a tabbata cewa kamar ita bibi din kone gonaki ake gabaki daya sannan inda aka kama wasu cikin kwayoyin nan su ma za a hada a kone su duka amma akwai wato law mai fitowa mai karfin gaske yanzu yana national assembly kuma ba da dadewa zai fito shugaba zai sa hannu kuma irin masu patent medicine store masu sayar da maganin kawai a rana kawai ka shimfiɗa kamar kana sayar da gyada da irin wannan abun ba za a yadda ba saboda cuta ne ba magani ba ne aha to irin wannan duk wannan dokan zai magani irin wannan lamari to dokan nan kwamiti ɗinka ne ya fito da wannan dokar kenan yanzu take gaban majalisan. a'a akwai tarar da shi eh wannan mun tarar da shi shine ake kira pharmacist council law wannan mun tarar da shi ne kuma muna wato muna kokari a tabbatar da wannan dokan ta fita amma akwai wasu da muka dan yi gyara da aka tura da kanku kuka gyara dokar kuke son a aika da shi majalisa ta yi aiki a kai eh akwai wannan janar muhammadu buba marwa mai murabus kenan shugaban wani kwamiti da zai ba da shawara kan yadda za a kawo saukin matsalar shan miyagun kwayoyi a tsakanin al'ummar najeriya masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu, General Muhammadu Buba Marwa mai murabus da kuma wakiliyarmu Madina Dauda, sai kuma Bansa Tufa da ya haɗa mana sauti kuma ya ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku sha ruwa lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sauke da kwaya sun dauna To madalla yanzu kuma albarkacin azumin watan Ramadana ga nasihar malamai. daga harko ni dai muhammadu rabi'u na dan mai sali a birnin kwanni wata ramadana wato azumi ne wanda ubangiji tabaraka ta'ala ya wajabta ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya rishi da al'umma tai tun daga hijirar shi da ya taso daga makka zuwa madina bayan shekara biyu allah sabaka mai bayanin azumi ya ayyuha allazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaquna ya ku masu imani hakika an wajabta muku azumin wata ramadana da shekara kwana 30 ko 31 babu saboda haka duk inda musulmi shiga duniya inda ya ji faɗakarwa manzo Allah ya ji zawwa dawowar manzo Allah ga duniya to azumin wata Ramadan ya hawa wajibi ya zan wajibi akan ne farilla ne yi sa rukuni ne a cikin musulunci wanda in mutum ba a sami shi yayin ba to a takaice ba da shi ba cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan azumin ana buƙatar a yi da inda an ka ce an ga wata kai ka gani ko ganan ma an ka garan ku an gane ko ko ƙasa ko an ka gane shi to kenan sai dai gaba ɗaya sai ka yi niyya wannan na azumin wata Ramadan na kwana 30 ko 31 babu kenan wannan niyyar ta biya bukata ga duk sauran kwanaki in dai ba wani sharɗi zaka gitta ba wanda ka ci azumin daga baya in za koma sai ka sa wata niyya saboda haka wannan azumin abu ne wanda ake bukatar musulmi shi yi sa wajibi ne akan shi yi shi kuma akwai falala wanda duk ibada da ka sani kowace ibada ta Allah ce amma babu ibada da an ka samu da Allah ya kira sunan ta ce shi azumi na wani azumi kadai ne an samu kana hajji ibada ce ta Allah haka nan zakka haka nan sallah amma azumi ne kadai aka samu ubangiji tabaraka ta'ala ya ce as-sawmu li an ajazabi azumi na wani ni ne ke ba lada akan sa malan suka ce ta me yasa Allah kama suna azumi karara yace shi ne kun shi ke bar saka muku ne suka ce abin da yasa yasa kowace ibada ana magumki ita banda azumi sajjada ana a duka magumki haka sadaka haka wani dawafi a kekkewaya shi an banda azumi shi in ka yi azumi Allah ne an kama shi saboda shi azumi babu rai cikin sa babu sum adu wanda ke azumi yana yi ne don Allah khalisa lahi bai don ajiya ba ko don a gani ko da a faɗi saboda shi haka azumi shi haka Allah tsara shi ana buƙatar aisha inda an ga ce alfijir ya keto za a haɗa rana aqul qawli hadha wa astaghfiru li lakum khairul kalama qala assalamu alaikum kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. To a takaicen shugaban Amurka Donald Trump da mai bayar da shawara ga kasar kan harkokin tsaro sun nuna sabanin ra'ayi kan girmar barazanar da kasar Koriya ta Arewa ke yi a halin yanzu. tawagogin wakilan gwamnatin venezuela da 'yan adawa sun sake koma kasar norway don ci gaba da tattaunawa da zamar warware dambarwar siyasar da kasar ta kudancin nahiyar amurka ke fama da ita kasar norway ta ce za ta jagoranci tattaunawar ta wannan satin dubban 'yan fursuna a kasar turkiya sun kawo ƙarshen yajin cin abinci a yau dinnan lahadi wanda suka shiga yi don su matsa ma gwamnati lamba ta kawo ƙarshen ware madugun 'yan gwagwarmaya da makami abdullah auckland shi kadai a wani sashi na fursunan tsibirin imrali wata kotu a ƙasar iraki ta yanke ma wasu 'yan asalin ƙasar faransa su uku hukuncin kisa bayan da ta same su da laifin shiga ƙungiyar isis su ne na farko cikin 'yan asalin ƙasar ta faransa da aka yanke hukuncin kisa to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com yanzu a madadin ibrahim ka'almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai bonsa tufa da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau mr bill ni zahara aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da fatan za a sha ruwa lafiya. Restez branchés